tashar ta saba kawo muku fina-finan Hausa, labaran Kannywood, labaran duniya, gami da abubuwa daban-daban da dai sauransu. A yau da inda labarin namu ya ɗauko mana wani shahararren jarumin mawaƙi inda ya fice ya shura yake tashi a halin yanzu. To, jarumin mawaƙin ya wallafa wani hoto a shafinsa na Instagram, shafin sada zumunta, wanda kuka fi sani da Yamu Baba, da shi da Zainab Sambisa, wanda suka wallafa waƙar Sambisa a kwanakin baya. Waƙar ta yi shura ta yi fice a faɗin duniya, haka zalika mutane sun so waƙar fiye da tunani bugu da cewar waƙar ta karɓi a cikin ƙanƙanin lokaci to waƙar ta samu ta tagomashi a gurin mutane daban-daban a yanzu kuma sun ta ƙarƙare sun dage suna yin sabon shahararren aikin wannan aiki da suke yi ya samu kulawa a wajen furudososhi da daraktoci daban-daban a yanzu kuma jaruman da suke cikin wakar suna yin aikin cikin farin ciki da nishaɗi wayannan jarumai sun yi matukar kokari ga irin ayyukan da suke wallafawa sun taka rawar gani sun yi abun bajinta ga wannan sabon aiki da suke wallafawa wannan jarumi yana da tarin ɗumbin masoya bila adadin masoya suna son waƙoƙin shi kuma zina bibiyar al'amuran shi wannan shine yasa ya tara dubban magoya baya maza da mata masoyan suna tura masa sakon gaisuwa da kuma fatan Allah ya ƙara basira wannan shahararren jarumin mawaki yana jin daɗin hakan kuma yana farin ciki da irin ƙaunar da masoya suke nuna mishi haka zalika kuma yana mika saƙon gaisuwa ga dukkan dubban masoyansa a faɗin duniya haka zalika kuma yana miƙa gaisuwa ga ilahiran dubban masoyansa da ke faɗin duniyar nan kada dai ku manta har ila yau kuna tare da ingantacciyar tashar nan wato AMD TV Hausa tashar ta saba kawo muku fina-finan Hausa labaran Kannywood labaran duniya da dai sauransu ku danna subscribe kana kula da kararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na gida da na waje.